An da ya doka da jayi wala ran da a kan onara ki to onara kisanan da sonan do ala ran ne madam balol abo ne mo wala ma karan ne ma nan karan da nan kawan do nan fatwa nan tawfiwa akoran da ala dan na ki salamin ne ma nan barka na sabon ma annabi muhammad ɗanin ɗina kenda nata kan addino karo ko sabal karon damar bala da na nara dimba nara sabe kenda da nara sila kenda tara jana alkan wani alfaran bala da na fara sin manta ben ayyuka kila la silwa kan ɗan balwa kan ɗan fawo kan fa kola ala san kisan da yankun da yankun da arjan mani bin ala fiye de kana fihe kana de kana fo kana tiña fima kol alen ni ɓe da anu da anu ko mo komo fofaw ami o na wala nawolade no tan ka kontonde ñimmake anen ma ñimma ma la ñimma lamoyla be allah na ta la ña ñimma do eh islam fo imam ba ko sofan Kafuwar forma ɗum so be kondombiri ya siyaga seeɗa sanke wasiɗo jaw gambe anen lamiraɓe ɗaɗa mawɗum ɗum mawkoɓe kewda da musoɗo ɗinɗon kaduwa bayan ka duwa be ñasoto da fansoto no da anen kunna liyasoto nani laka o kora ka na nawaral oɗon ɓe waɗa ɗa kewna nawara karotul monne fula décembre 2021 ala balon soɓe akunda kasemas wa kaw fula satato tambananin seeɗo wala olama ɗo olan ko an ala hmm, hmm, hmm, o ko ana fasara o koto mende ko ana ayo aya kila fon ya fasal ñaale sambe soron ma sodul kasasi ba annabula da bida sirabiya o da daba ay biya min do to wulo kono sonko dole o kisa don bolo kon la kiwa ngakula ngakulo nga kulo fo ka fasal alfa la fasara ñaale <coughs> ba fasara ka man ban hadisa la fasara nya kila ko ma fasara nya mufrad hadisa yulun wannan woro tanin tan nan woro faba hannu ko dolon ko dubara hadisa kilin fula fo yulun wannan woro men men man kilin tal bor karam kredo kidabo ne sunno dur ta. tololanta min manke fo ta ke ta tala mo ni rafa kila dino rajul dila. don a aya folo min jiɗe kane ikra wato kamol karande fo karan hmm. da yefande mol da han ko anno annabi yo da de wa akhra sayd ibn mansur ibn jara ibn abi hata an min tariki abdullah ibn abi huzayl an umar ibn khattab radhiyallahu anhu fi qawli tamshi ala in sun kuto fura be maka alimma malon ala kiran ba suwanu ko kalifo tama ko bankoto sola mokoto e mokunto son mala son la ka kama diya tama ko anin bunya tama kala ko jaati anada abo tama nyar fasara ke ah mustatiran mustatiran mustatiran mustatiratun duk kuma dire ha ayi e, mora a fan sutura ɗan ka bulon la alawa ji hanya da kan kuma hanya da mura amma ke ke hanya da mura ba furo a ni ke ofura da hanya kana bula hanya kuna a radan ka bulon ta hanya da mura yalmuwa a nan wawar kirmin tan na nese sai ya tu wa a kaje bin munzir an ibin abu hujjar mako fan adashi wa fana fa moka hmm, kare harjo saban pisalolon kanko balan bane ko feolon ni musukoda ni muso damma na da ya saban a to sukiya bila ya sabar a kita ta dai sabar mu wani wuri kuma nan tan nan kan da su yi aka yi amara an mutuwa fi bin su khaira da lanuka amma wallahi lokan na yan dan nabi da sallallahu alaihi wasallam ce ne fa mba ala nabi mu ma tabi'a mazqatahu dennan um, ate ate bulala ala nenero no walakin hamala ala zakal jahal kama ne fen babul sirol kan ate fura nyin na faya fura do mar kolon konko kolon ba batala dum walla ate bulala nyin no ma puri eta jo bila kaye jo hade sabil mo no woro kemnan tallol fiyutu akhay bun asaka an abi hazin qala amma dakhala musa alayhi salam ala shuaib alayhi salam annabiyomo ɗum da annabiyomo kan ida howata bil asa aɓe aɓe simol wa qalahu shoaibu alayhi salam annabi shoaibu ka yara min ɗo ɓe min ɗo kaka kalaban fitiro ni safo baɗal aga e kul ɗomoro ka ala musa alayhi salam audu billah agora man tankaram kala ka wol mamunan alama ya tankara ɗomoro alasta bijayan fo konko tetera kala ko bala walakin akafan silanda a yakon haala ñin bo morondiro kandake ewaɗan falandaŋtelle ma fona sakayto ɗofuma e jibondiro manke ŋa jibindo jibondo e manke ela be mindo yanto annabiyomol dura jomuɗo hmm. wala anna <laughs> annabi na kadar kan ke mede e jo kon de وأنا من أهل البيت توم بندن لا نبتغي شيئا من عمل الآخر بمد إذا أعدي ذهبا الما هو سأسوى نمور لجمعي الله أكبر نعم دوكو كبراجو كم من بلا قدمة براجين دوكو وأنا أنت من أهل البيت مبرا بندن ولا نبلا يبلا مبما مرم دماري أدو ندول برمو نمال لبلا وبيتي أدل الوسات نغوبا ndo bora bundo family bala la namta ken to buka nyen do se am fenna min amadal akal fomme mo la ke barote be milal aduniya banko fani nyen zahaban sanola ana do ko te ko be jula sano banko fara o do mo baraji do ko damta le abe on le mende baraji wala kam ma men du wala kam na ho ko ana ni sima be tela do rol de simanna kala ko wallan kada ala wala kenna ha e adati wa adati abai nokkal def o noddi amon ta <laughs> mo kende ɗo aka la ani ani wallahi aman ke na simanmo na joro kammadi wala kenna banda fanada o adati na adola mo de wa adati abai na alfafulanda fewo fana bada amon no bada ila adola mo nokkal def on kallum tan o bonyada de o noddi amon ta ka dumo o di modula

النفس هو الذي قص على موسى القصص ولا يكون ودن به موسى ينكرا ينكرا النبي وما دوت حديث هذا المعنى وورا أمم. كي كي كمن انتلو نفر واقع ابن موزي ابن أبي حاتم أن حسن جلان قال يقول الناس أنه شعيب وليس بشعيب ولكن سيد الماء يومئذ agoɗoɗo ko soyebu men muda manke o annaben soyebu ɗotide bare o jiyo comme seyduru mayra alkalala ilaydulal to maate o ɗen kirañi o ñaton ko matede ɓa manke annabi o muɗa o annabi on ɗo commen to yetoɗo annabi on toɗo ɓa fo manke o annabi on do min feɓude ade soyeru moni woro kewnen talloni saba dole o a haya seede bonuma feɓuna abi seeba ابن مزامن أبي هذا أن أبي أبي قال كان صاحب موسى عليه السلام أثرون بن أخي شعيب عليه السلام يقول شعيب دم لم كما فاندون أدوكو دم ولا من يند أثرون tombi e koto tola e dimola ake tomate ba ko annabi ba fon ko wonde ade sabil mon woro kemnen tan lunan siwde وآخر ابن منذر بن مردوي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان اسم ختم موسى يسربا موسى بتمام يسربا hadis a wani wani wuri kamunan tallon na lula bai lamai eh, da a aka yi buna muzi abin marda an buna ba sai da lanin kara kana isin katon musa ya sirba hadis a mu wani wuri kamunan tallon na lula su yi a yi buna jari an buna ba sai da lanin makara allazi ista a jira musa alayhi salam ya sirba mai musa bura da kura kafirun da ya sirba dan sahibin madiyan madiyan na ke ba wani wurin madiyan na alfa. hadisa wilmo wonde woro kewnen talluno siru akhe seyde bon man san bona ba seyde lan homa anno kan yaka ala kan ala kan yata ala kunada bi e bi marra aya konne kamo konne e kafa abu marra wa kanada kunyatu fil anfana kunyatu abu marrat wa kanada sahibatu musa safiran bintu yasurun ako musa sa alam mo kira safira bintu yasurun ala alam musa to safira ɓe musomen ndi ala songol fulo kon e surunal dem soybo denglon adoko ɗon tolko soybo bafon aɗa sawel mum ni woro kewnen tallo ni woro seede <coughs> wa akhraja alfaryabi e, ibn abi shayba abdu ibn humayda ibn majah jalla anhu fi qawli alqawi simo man ta do ko asike mo sembe man kala ko kuwata ala sembo fataha lahuma an birin an fataha ayala lahuma sankulo fula an birin kaba da daɗo hajara e bela ba bondige ala fiha min belaɗan kolon daɗo fasaka lahuma e fulo la ɓiyol min oɗo ɓiro wulindo aytan ɗi sembe tiba sago mama man ɗuma kettel tan saɓatellul wala tili jama al'aminu lannaman kala ko kadda basar wa a nyala tan an kuma sun kurfulo ma amma nyalo kan wulo ko yana saka la kuma bira jamin da fulore amma fela wata an nazar ila al'ajnabi wa talazzuz bi kalamiha kan musutan ji jibi man ta tatin anan ka diya ni na radiya mu yara ta firsuna amma abawa ke wata motulin nona sako jama'ano kun fa bala man bin mu hadisa bil mu wannan wora kemnan tallo ne sai musu don وأخرج الطبراني عن بن مسعود ما قال لما قالت صاحبة موسى بن موسى كفن موسى يا أبت ما أنفما استاجر أتا دوكول إن خير من مر ما استاجر بسمن دوكول على قوي من سنبور على أمي لانما أرجن كالا دوكول عن سرطور نبي دوكول كلا asikemo sembe mara boldo kono asikemo tele nodi aluwo mota labbo tintin damoti sikanye la do ko laldo man sakunda do ko lam ban compagnie la dawo dala do ko kala ko gaddo he a nyata an mai fulo mai hina sakala huma bila be jem e min e de ila be yawon min la an mun irin musala mako ya abada stajiruhu min bula dokora inna khayra man istajarta lakawira amin su min bula dokora si sembo soda si kela namol kala ka mara aiti min kuwatihi da sembo je ñaadi yolo ñaadi kalata ko ja ilal bila dara kolondo alayhi saka bila yana bila ran kolon kan la yaqulu ha kaza wa kaza ñimmo nan kam be ko bondi no bero wala fa kiliya bonna nor ko ka kubero bonde bolo da kan ala ko mara e tiyam na jimin amanatihi e ka tilinda kala da ko kondon kada amsan kon be tamala amma wanya ton fajala na yanka kalwa kon ta ko a misali arabu kan mere de ne arabu ta me awatir odum be ba hadisa wel mo no woro kewnen tan lu no woro si e eh, eh, kem lu ta woro hadisa mo ne woro a eh, ta tawarlo irin wannan woro kemenin tawar آخر ابن المنذر أن ابن جرير رضي الله عنه في قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين لا فرنا دي مسفرون يفرون دي كلنيكم dada ke babo few kala ko balagani men fotata anno ko nakal kabira alkabira ke ba yoro foton allati da ato wala da ala kumando safura fanson ɗum musul ɗo kono koɗon mbara koto yoro fotonji ba wurataɗa kumon o abu hafa ibnu akhi suwebo suwebo badum maɗum ɗum o sim hoto ra'a wil kebaɗon ra'a wilal وقد أخبرني من أسلم أن اسمه في الكتاب يسرون kahin madiyan wala kahin hebo ago e moya fana wato ya folo la ta wala ko kidabo da to mun surun na atuna madiyan ko kahin do moro wala kahina kahina koto men di heboro lonna madiyana wolo, wolon ma moro mo tolati kafir moro misime moro bawatun o kafiro kira wata ni ko moro na wasa sor bi kafo ko kafiro wonde ma ni ko kahina koto men di heboro lallumo hadisa yulumo no wala kemnen ta wala nan kan siyutu وأخي ابن المنذر أنه في الشام قال ولدت المرأة لموسى عليه السلام غلاما muso ye da wurin musa ye fo samma atola julu suma dimma to julu suma ala ye muso wuluta yatola julu suma yala sanji tanke jel hadisa wa wani abu ya tawora wata fula na واخي ابن ماجه والبزار وابن ابي حاتم والطبراني وابن da ya fakara ta sin a da kisa da musa alayhi salam fa da musa kisa qissatahu kala ko inna musa musa ajira nafsa aya fambula dow kola samane sina sanji se aw ashara walla sanji ɗon ala effata farje pour ka fantanga pour wala ala foto ala foto nafolon wa samu bata nden place domoro soto sanji tan ko falamma tumamina wafal ajawato banda kira ko ya seeda akira ajira ajira ne kada musa sanji sanin sanji tan ay wada fula jumaɗa tem ka ala kira ga abarahuma e fulo ma wa ofahma ni fulo timmaro olen tante falamma arada bilalafira firaka sel ka soybo talaniya amara murata alamu soyama an tasar aba afama ñinen kam ayiwotiya ha diyala min kanama ala beyaŋo ma ya e sonna basi balo men aka ko beyaŋo do dindoro fana ranna baloro fata ya diyala ma wala data min kana misi min wuluda beyaŋo don ka lebulawni min zalika l koma ñinan feŋ wuru wuluta ni ala kola beten ota o kana de fana mo fo da hasanala beŋ be findini ɓe ñiñala ɓañen kola tiyolo yolo di musa fandara ka musa ila asahu musa ta da tata ko ɗo ta fo samma haya tora min tarfiha e dannawla e, da wadaha aya landi min fi adnal da dalo dannawn comme dalo jang nin dalo jang summa awradaha fasakaha da jofi a e, beŋol min wo kafa musa musa da ba ba bi za il hawdu dal wa karadura faram yasudu min ha sadin saji man bo illa dal bo jamba ha sada sada fa be karo bo isu sanin saji comme bien le droit be musa do ko sira musa mu kura ko wa salola bra do ta o kola ɓe dalola kala beyanatna siya je biye kala beyanti kala ko fa animasi a yurwata wa asila sati a kota kotati sabati walla a kira sabawa da ati kullu ha kawalibal alwan e be wuluta ñin kola sifa illa sala fa saje kila o sata wala saje fula lay safiha fa wala ma fa sosoɗo wala dobobum wala gazulun wala sufulun wala kamsatu tafutul kaf e bulodan comme e kola sifal walla ɓen sifal ñinte je ñin ɓen sifal ñin ɓen sifata je yo kumol kotol muldati qala annabi sa sa kila ko fa falaw iftatahtum iftatahtum asham nale samiyele o jattum bakaya tilakala kana hani o ɓen turo hani ɓeɓe sam o hiya samire samire ɓen ako naalu tara sam o tuma sami man ɗumi sima kono fo kila fa ɓe kibaro alwe musala biyan tuwatu ya hamsa karabun lahiya alfasus fasus allati tahus labanaha wasadu sakab min nanu kalyanya tafus bilabanaha wasadu sakab kama biyan ba asin jo wata ba nino fana kisiya o dabo dabo tabilatu dare mujitariyatu mujitarata biyan kuma lafasa biyan man kudu dabo bunye wala min sun jo jan fada sun ju jan wala ga zoro dai kato a saka bi dai kato wala min na saka bo da zama fa na hu do wasa da saka bi asful allati laysa fiha daru illa ka hayati ilmatain ago asful min de min no man sia na ma ke bi dir da ma sa ka ya wala kam sa asagira tu min no no da sun go da da la yudu ko ka fu bu ka sa do no ah kuma do bi sifalo laman kudur hadisa zuru mu wannan wuro kyanin ta wuro na sarasu yake wa ake wunjiya an ana sarasu na kada ka lamma da a musa da tsara sahiba ilal ajiyar allaye ka bayan hama ɗaya musa eh, duwata a ma'amuna ya ce ya wato mafi ake yamma ƙalarar sarasu ma zata sata wadanda ta ala launaha wadanda ta launaha akaga kullu sada satin sa ji wadda da ala ha na sifa wuru faraka launha a sifa be fa amda atada farafa kayalan ya ayin indo kolande walla abondi jiyo kan falamma ra'atul khayal faja adbi khayalo jodo biyan rusulanda fajalata jawlatu jawlatu da kullu hunna baraka kama biro kalam biyan be wuro بير كلا بركات إلا سعد وقصاجة فذهب بألوانهن ذلك الآن ودوسان وقال بيرولو wasan baya ni mai wakwa shi faru san kai tulta mu be hadisa wurin mun ne wara to wannan tawaran nan su wato akhir sa'id bin mas'ud bin abi sa'id bin musannaf qawlu ibn humar al-bukhari من ترك عن بن عباس رضي الله عنهما أن رسول أجل أجرنا قدام موسى من أباسين كان موسى وعد فلو جمالك قال وقد أكثرهم في إسيارهم يفلو راتي عن يفلو بدما أن رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قال فعل نعم من أن نبي ما قال كما أمون دار تنسي على فلا سيدي أسان جتنا حديث المؤمن كون انتورا نلو نلوفيوك وآخر البنزار وابو هذا وابن جابر ابن أبي حدور الحاك والصحابة ابن مزعان ابن عباس رضي الله عنه anhuma anna rasula sa sara jibril an ajil ajilan kada musa ya jibril yan kara wata jumara musa man kara atan mahuma e fulotin marawa kuma ne fulo kamalla a dai sabirin wannan wara kyonan ta ne suyutu waxay bu abi xada an yusu bu sal an na sosan su la ajlo ajala na qada musa yu kila wari juma na musa men ke ñoo defu fa sala ko la a ila ilma li ajbi ko ko mar fa sala ju bi malakan fa ko ko ju na ramra ka do ñina kan ban ba da kan qara ko la ilma li ma lo wari juma na se ko fa sala zal kal malaka rabbuhum al umar wa na da ala ñina ka fa qala rabb alaka azza wa jalla abar rahman wa atqahum wa azkahum wa barrohuma waade fulo betema sewni tan tanne bitaɗa wa atikahuma men mo ɓe to ɓennude fo tan wa atikahuma men mo ɓe sinomade tan walla حديث أبي المنور كمن تهور نور السيوطي وأخي ابن مدو من تارك علي بن عاصم عن ابي هريره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجل مو سأل عن كاجل أجل قال موسى موسى أباري فلان مالك فقال كل هذا المعلم حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال كل هذا دفن مالك حتى أسأل رجل فلان مجبين أعنين كفقاج بكل هذا دفن مالك ata sa mi ka fun mi sa mi ka yin ga ajin ga fa sa mi ka mi a mi ka yin ga fa ka ko la de maran ata asa ga fa fun ga fa yin ka men ban kan fa sala ra fa a ra fa yin ka fa ka fun ko la de maran ata asa la sira fa fun sira fa yin ka fa la sira fa sira sira fa yin ka fa ka ko la de maran ata asa la zal za fun ga fa yin ka fanada israfila a israfila kirbi sautul asad da kankulan ya zal ezal walla israfila kan wulin da nan ka ya zal ezal ita bon ya mare ajula ajala na kala musa wa ta jumara musa menke sai wannan tawon kala ga tamul ajalen fulo timaron waati ya huma ni fulo dima asar sin wala san gitana a fudan da tan qala ali ibn asim fa kana abu hurayra abu haruna idza hadatha bi hadha al hadith yaqul ma bi hadith wa ka hadathani abu sa'id al khudri an nabi sallallahu alaihi wasallam an jibril an mika'il ar rafi an isra'il an jil izza tabaraka wa ta'ala anna musa qada atamma al ajalain wa atiya bi asar sin adaka dan datin hadith wa sanadun yamɗo ala fowol mako musa wade fulo min timmata min jeeyata hadisa wil mon woro kewnen taw woronen se siyoto akebon do an jabradi anno si siwlaw se ka a yul na kada musa musa wade fula jumara kilinke kala ko aw fahuma fulo min timmata حديث ابن مؤن ورسول أن تاول من كان بسيوتي فأخي ابن مدى أن أبي قال قال سوسكي قال كان يا محمد إن سألك ليأخذني عليه دولين كيف أجل قدام موسى موسى وعرف الجمعة فقل أو فهم أفوي فلوت مرن وإن سألك نينك أيهما تزوج سنقر فرع الجمعة فقال الصغرى منهم أفوي الدنيا أن يلوى دوك الدنيا يا دوك كيفان حديث يروم أنه ورك ولن تأول فيه وأخرج لك في تارك عن أبي ذر جلال قال قال لي رسول كرك إذا سيدني كان أجل أجل قال يا موسى وأعرف موسى جمالك فقل وهم يفلو بدما وبرما أن يفلو بد كيرما أن يبدما إذا سيدني كان أجل مرأتين تزوج موسى فلو أكل جمال فلو وقل فأستغير منهم يفلو كنا دينه وهي التي جاد ولن تأولو كنا فقالت يا أبا استأجره إن خير من استأجرت لقوي الأمين فقالت ما رأيت من ما رأيت من قوته إيكو سمبيتي ولا موتن يلا سمبولون يعني قال أخذ حجرا سكرا بلا كل مدى وألقاه أيافي على البلا بني كل دامي kala ko malla mallazi mai amana amanatihi ya la tilngolon ñaadi kala da musowo kala de e ko imsi e ta taman koma wala tamsi amama kana taman ñaada ade sawil won no woro kemnen tawron nan kina sijoti wa khayr ba haqa ibn abbas huma qala sula sa kilani ka ayul ajran qala musa musa wa al ma maza qala abu adhuma wa atiyahuma min ja'a min ja'a حديث أبو المنورة ينتهون نفسيوتي واخذ البزار واخذ البزار أه، وابن أبي حاتم الطبراني أيضا في الأوسط مثلا هذا هذا jaabi alama kila salla alama bisimilla bisimilla yarhamuhum wayadla anhu akoyo ko ayil ajran kada musa kala abu aduma wa ati abuhuma man jan fola man diyat akoyo ko yanyinin ka wati dumalam ako wati jan fara wati dim sanjitan hadisa wil mo wora ko nen tawro nen fura siyoto wa ka yi rabaza a yau in na abin haɗu a tabanna na fila awa sata a yau in na mahaɗo a yau in na na an nana biyu sosai a yi yanzu a jiragen kaza a musa. wa a ti filo musa a jima'i. ƙa la abarruhu wa awa fahu ma filo bai ta ma da cim ba. kaya ko yin sudan ne ɗin ka yi don mara a tina tizawar musu fula jima'i. ba ku a cikin wuya ma foyi dinnan. yi ruwan wani wuro kyanan tauraro ne shaba. وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور بن أبي شيبة في المسن وأبو بن حميد وابن جرير بن منذر أم أحمد بن كابر الكرازي رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل أجلين قدع موسى يكراني موسى وعد فلا جمال قال سوف أسأل جبريل بجبريل فصار فقال سوف أسأل مكا كان بمكانك فصار فقال سوف أسأل إسحاق كان بسيف بانك

awla akhwala wata daban sangidan karakala akhwata daban hadisa wir mon ne wora tonen tawla to an mu da annahu bi qawli wallahu ala ma na kulu wakir ala baloron ko mena dala karande gamen foton ala la karande na kurun na kala ko ala musa wa khannati musa na bitan Allah hani ɓe mbe soorla kasasira kono de annabila Musa ala kisatol oɗumo ayamo nin konon ɗo soorla kasas maka soro tawhido qawluhu taala falamma kada Musa al ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibe cuuri nara قال لأهلهم كوسو إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون وأنا قرآن أكو آية مؤمن كنون فلما تنبو منا الفال لفتر نعلوة kada musa musa ya banda al'ajara wato ñi wate flotin marin wurin sanji tan bira wacce o sara nadata be ahali ala dimbal fe sa be sey kan kana si misra anasa anada bi min janibi turu konko karatan dan konko dan dan konko mafon naran asabita din je kala ko le ahali ala dimbala ala musona don o um kusatu le sabati ja en tun ta bi da naran dimbala je lalle tuman dam te aati ko minatin jekara kan mina ha ka waddum mbaɗo da ki baro na natalale aw jazor ollen ɓe be natalale ma na na ɗum mbaɗo olen ɗum mbaɗo konto la allah kuntumandatol da al sija wannan ko noon nawa kere saji ja sija demba ba? sija sai wala hala fulo won sikki ɓaade soto je silonin ta dulanin taña on banɗo fon si dimba si jata soto je karawanin so bayanin barako man lafira karan kela lafira karan dirawa kela ka kitan na da a fi gama na gida farko hmm? de hmm. naali ye sabari naali ye sabari hmm. naali ye sabari wala naali wakilda ali wakili o sase afan ka karan ka misimolu karandi kirala sunnolu da mu fanta da ke da nan hadisa wilmu a newar kyaunin ta wuru la newar fiye aka yi abdu wani kuma da ibn munzi ibn abi hata an mujara da lanu fi karfa lamma kada musa al'ajira bil musa ya wato ba kala ko asirar suna san gidan sun man maka sana da mai ba da zarkwar asirar ukura san dokin lafiya. Rasan jimawa. حديث المؤن وركون تاور نور وروراخ بن ابي حاتم من ترك سدي قال عبد الله بن عباس لما قضى موسى الأجل بموسى واتو بن سار بأهلها نال دنبا در فضل ان تاري فضل يا فلد أن تاري سلوكا وكان في الشتاء بند سما واتو الفين ورفع الله نارا دنبا يتندر يارا سما تو بسول دنبا كمين دوتو كسولة جيرا يعني falamma ra'aha bi an yaje zanna jikita annaha kawad narin o kanata wattumo o kira min nurulla alal norono wa kalalle ala kala debale on um, ko falen mbaɗo jam ako dimbala hmm, ko alen mbaɗo jam yenninta a nastu naran ko hmm. ta a te ko mbenaten de ka kan min ha kaboto ɓe habara ɓe ɓe kibaranaɗo ɓe kibaronat lalle hmm, Sen bir olacak ah. ha. Ha. Agora ko bi xabar nañ ko baal bi na fa illa ma ajli xabar nañ man ko baal sa akikum bi sihabin qabasin min lol ñu dem ba ci na la la ko won to wanda to tasara ci jamina al bar qabasu ma yaka suma ya sabu ari sa wuro mo ñu woro ton en taw won ci ci yoti aha wa akhaja abdu ابن حميد وأخي أود بن حميد وابن أبي هذا أن قتل لأنه في قوله آنس سبر قالك أحس سبر في قوله اني آنست نارا ان سبر الدين بلا قالك أحسست إن سبر حديث المؤمن ورطون انت ورطون كان بسيط وأخي بن أبي هذا بن أبي هذا لأنهما في قوله لعلي آتيكم منها بخبر كمان دون ده كبارا ناك لعلي كبارا جنبا قالك لعلي كمان دون ده أجل ساعت لما نمو يدل الناس انتولي على توجي سلوكا وكان كده قد ده اللبسة في يلد سلولا الحديث بالمنورة كمان انتان سيسيوكي وآخر ابن منجر ابن أبي هادم ابن أباس يدلهما في قول الجزوة قال الشهاب جنبا دولو كمان جنبا تاكم دون حديث بالمنورة كمان انتان سيسيوكي وآخر فريابي وعبد بن حميدي وابن بن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قال جزوة قال أسر سجى يرسم يرسم كما يأتاكم بحسي حديث أبي المنور كان تنسي أن فرسيوتي فأخي عبد الرزاق وعبد بن حميد بن موسى بن أبي حاتم أن قرأ رضي الله عنه في قال جزوة قال أسر سجى يرسم في تلفها نار جنبابا ولن يركن يعلن جنبا كيامبو أن يركن كيامبو ما من دون لا فصل منه فليس علمه نور كون أنت أنسي من سفاسيه فأخبنا بهذا أن بن زيد قال الجاز ما عود من حتب فيه نار عود من دقول من حتب لو فيه نار دمبا ما لو دمبا ما علمه نور كون أنت أنسي من سفاسيه فأخبنا بهذا أن أنسي من أن قال أو جزوة ولا كنت ما بنسب الجيم أو جزوة جزوة جزوة حديث علماء نورا كون انتان سينا لرسيوتي فاخي ابو عبير بن مرعي بن عساك عن المليح kamar kala a te to mai mana bunni hilana ala inda audi aho inda ta fa nga sala inda khuru bi fiti yan bida bisine so na fa do ado fa ka ko la ta sai kana jikra te da an to siba fi wajika haza e, min am fi amru din afuda min ma to jilo an to siba fi amru din fa ka kana jikra te da an to siba ma fi wajika la ta do haza ne fi amru din la ko na komenta mala min masilanda ela dino ni la bakaso bare kana son ma sai so da yin wani maɗum min ma ta rage an taraji antesiba fi amaduna ko ka karaña walla ka jega pour la na fulo kana kasa ran ñamen ya sa kara la dino kana kasa ma sai masibo kana duna par ce que ta ma a betema boda a ta tula kafir banko da a sina badal fa sahiba da saba saba mum so wale findo a ahabbu ilaha min mulkiha alamman sa kana fon ɓeytide yumayi فأخرجها الله في الدين إلى ما هو خير من ذلك أنا رفع نصر من سر من سيات فهداها لا كان إلى سمسم بلا ببودا سليمان كايكو نال من نبي نال نوم من بارك الله أكو كلا ما سورة كسادة وتنيا برا من دسول نامون إيكا بانغوديا أكو مبارا نتا دانغو على سالمان سالفين بيت بلا نادنا في الدين سليمان سالفين دينو anna musa alayhi salam musa kharaja fi najira la fara ayak tabsa la ahlihi nara al hurata adem ba taala suma kan ala musana adem wa khajahu allah ila ma huwa khairun min zalik ala natina fendi allah wa finto to la sata dimbat kallamahu allah ni ala diyama amon da ala diyama da to ya kila mu ya biya ya wa fana sata dimbat eh eh Lua kilala karonzi. Aí tá é aqui. kilala. aqui. Karonzi. aqui. sɛ no ɔno wɔ ande ako katiba ana aisa dela anha kala no kunna ngira lamma la tarju arji arji menka le ma tarju kayana musa bin ibrahim alayhi salam kharaja yaqtabis al'alam farajra bin bin naasar ko kalata ko kun ke walla kun ke lima fon latar jibi ka ji kimin na minka lima tarjo ima jiki wala katan biya hakkilolo men kan findi fendo ñinin na akara ɓe o soɗa nayi lanuma o siyaɗa wurta nan kammala almanna wala kammala take waɗa ala dani menna na lana men hakkilade nan ka ne hakkilde nan ka andu fayno moussa bne imran eh, karaja moussa findira yaktabi sunnara kra ɗum mbañinol faraja bin warani annabi oyanata ɗum wa kuwa ñinalora ɓeyabina nana de o kana ma ni ma s'a aya kɔdɔn aya taara falamma ataha nudiya min sati lwadi laimani fi lbukati lmubarakati min ashajarati ayya musa ini anallahu rabulalamin falamma tembono ataha anata konko dal nudiya yakile dimba dal min sati lwadi wulumondal ala aimani wulumon bulwakaa sili bokar wa kela den kaaru alam baraka ran dula baraka maɗo mina sajara ka yeroɗo e yiro baraka ay ya musa ta musa en ninde anan lantolade alade rabula datono ɓe maɗe ntoɗon aye tan so bisayir mon woro kemanen tan siyena woro aka ibn abi hadan ibn abbas ibn ahmad fa sun no de ya kila min sari wa la ayi mana wurin ban kala ko kanani da kilo ra kira mina sama ya duniya duniya san wata ya kile ka duniya san wata ya kile mu wani wura kyau nan tansi ne ce ba ka jar farya ba har dubu na hamari ai bunan mu zai bunan abin hada an mu jara da lana fi kawun fi zai fi min sati lawa da la aiman abu ba kala kala kala aiman ayyamin musa alayhi salam inda to musa bulba ma fon kon ko bala yana mu wani wura kyau nan tansi ne kwanan da وأخي عبد بن حميد بن مهجر بن أبي حاتم عن أبي سعد فلان قال كان النداء من أيمن سجري سجلي وقلبان كيلو ما معفوا والنداء من السماء كيلو كبنا السماء وذلك في التقديم والتأخير كما كما نعدنا كما يفورا تما يلبا بقول لا دو يفورا هذه إننا لبا نمو حديث بالمؤمن وركبنا تنكنا سيوري وأخي عبد بن حميد بن موزع عن قدر الدل أنه قال نودع عن يمين أتزلزل بالبركات يرمو أنه وركون أن تنكون أنتون كين سيوتي وأخي ابن منذر أن ابن جريج رجل عنه في قوله من السجد يرو قال أخبرت أنها أوسجة يرون أو سجل يرو فجأة حديث أبي المؤمن وركون أن تنكون أنتون كين سيوتي وأخي عبد الرزاق عبد بن حميد أن الكلب من saja kala ko sajatul aw saj aw sajayiro hadisa wuro mon wuro kemanen tan konon tan saba siyoti akhay awrubun humadun awrubun jawrubun munzir awrubun munzir والحاكم والصحابة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ذكرت ذكرت لي يعفني أسيرة الرجل التي من آوى إليها موسى موسى لا تجرمها كمان فسرت إليها نتعت يوم وليلة حتى حتى fa ya hiya samatun khadira tarfu akwai konten ko musa ana hmm, ala diam da jiro kanya hanabi abe janna hmm wala bu masul ba ko kan akon da raje fasiru ilai hantam da bantamala anan hata sabato so man da do nan da rafu kuma bi so man da antam da ko tulo suro dama da fafa na kira a so man da do nan ya samu dun kadra tarfu kamen e samra tembe yirole membe janda kirare fa sallaytu ala nabi sallallahu alaihi wasallam misal da kira fa hawa ilaiha ba iri fa huwa jahe na nyon ko ma fon ka fon yiro nyon ma fon ko ben nyon ko mon fa khadha minha milu fihi a da fon bi yiri jambola fala ka fu falam yastada ayyasi ga fu fala fala fu ha aya alaki la falaka ho aya alaki man daga kan arabu kan falam yasra ayi sai ga makon ne wala faza'atu fa sallaitu ala nasan salta kila sallamtu man assalamu alaikum nin salama kuma da kila ma na da sai kada hormat la ne ko san la jibe kasanta kasanta yamma labun masulata ta musa jibe ko jibe yironi hadisa wilmon woro kemnen tan kontonen nane siyoti وأخي بن أبي حاتم أن نوف البكالي أن موسى عليه السلام لما نودي من شاة الواد الأيمن بلا موسى كمان دول ما بالبكار قال كمان أنت جن الذين تنادي جماعة كذا قال أنا ربك العالم ترى موسى كمان كجماعة كان كذا على كان كذا كذا hadisa wulmon wo kemnen tan korontonen lolo siyoto وأخي بن أبي حاتم عن أبي بكر Musa الثقفي قال أتى موسى عليه السلام سجد ليلا سوتو لموسى نتيرو كان وهي خدرة يرو بجنب كلام wannan dimba ta tarar da fiha dimba bai tanin na rage kuma dimba bai je sallah da jira fa zahaba ta ta ta nawulun na da furka dimba da ta kuma lati an hana ta mala kabora dimba dimba mala ta fa za'ara wa faza'a a jarjarka a kija faraka kuma naka wadin ba ma din baka busa ko fanno da min sarlu alla am ya kirun ban bulba karar kala ka ayya min sajiri wa bulba fasta annasa ay kide farota bi sautu kuma ga sai kuma la na da sula walla din ba fa ka kan ko kuma ana fokaga kuma kan ka ante be santo kala ko rabbi ma dira keke kala ko kala ko rabbi ma dira ba ba ala be santo kala ko na ha ma dira ma dira kan gira ha ma dira keke ha ayo kodo hangi sodu le kasasi ayo tan sabanen kidan kata qawluhu ta'ala wa an alka asagala do ko fay <clears throat> falamma tamra'aha falamma awan alka'saga falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jan walla mudbiran walam yu'aqqib ya musa aqbil wala takhaf innaka min al-amin tansabunki usluk yadaka fi ka jaybika takhudh bayda min ghayri su'in wadum ilayka janahaka min ar-rahb fadhanaka ni min rabi rabbika ila auna mala'iki. innahum kanu qauman fasiqin tan sabani fo qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun tan sabani fo wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan فارسله ما يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون تنسون النار قال سنسد أجدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون kan sabani lon falamma ja'ahum musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadha illa sihr muftara wa ma sami'na bi hadha fi aba'ina al awwalina kan sabani lon wa qala musa rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min indihi wa man takun lahu aqibatu dar innahu la yuflihu al zalimun kan sabani lon ala ko musa e wulo ko an alka asaka e sila do ko fayi yalan tambe ni si fara jamaa falam ma tambo na ra ha e do ko ya tahtaza kamman man ka anna munta jan saba walla amurta modubra e ko wala den o don ga akiba ma ko fere eh, kamuru do ko kan kamuru sa kan bra ga akira sada e burla o loko ala ka ya musa ta musa akibla e inya tilin do ko la sala wala ta khaf kana silala innaka ta min al aminin tanate tala kada ko kere kawo ko do ko la imai e wana dimbalo e ke denden la ando ko kera ga nakira muso ne din non nya eh, moto jolbe filolo walla e kijo kanda de walla kanda fa e ma dimbal denden de adana dimbal ko nyon be kera je tan so ne o solo ke ada ke bulo din fi je ke ra gibo ko kaw ko fulan jam to khruji bulo fi din bayda be koyla min gairu su amanke kulu fetonde waɗumum ilayka janaka e fondeten na muna da haɓe ka faro kan fa zanaka omin jiɗen burhanan hana gada ley biyu e dira nde rabu ka boye mario kuma ne ya fan bulo bulo e e dabo kono kuma wanda da dewre ya bulo da dabo kono don a da kela ko fan min lomo koyen ni a lomoña ya tunyala a da da bulo ma ka kake bala jawol ana ɗor ko moy wani musa ila firauna mbe kila wani ko mala da jama yennan fana na lamol kano kana kawmon mollamol fasikina fasik wallamol tan si wannan fana kala ko rabbi mari en nante kadolto men hon afiya kono nafsan ni lama ko akahon da ya ko tunne kan dan faal tan saban sa yan kuma wol dawol ala mo faami a borta fana da madiya a be sela sitano dula do do kana je ba sa ni a kewo fon kam an sabana sawa wa akhirin ba'din ma harun harun huwa da afsawala nan ko da minin da dil sanan la harun nan ladiya mu ko da de fa sire sa ke ma yan fe rede an ayin san ben tuyan isa de kuna kalan tonya alan tan bi dole bin fura wannan abin musa ya sara din ba kan yan bo nan sanan wallahi sai ba din ba kan yan bo kada burun nan kado da dole ba na tabbata ina na biyo yana daga wa na ko e nan man karata da burun na ya mol men na man ko e ne men eh, dal hana mum no lo wala kira ko ko mol haru no kan fahamu la na ko kan kan na so isa de ko kan to nyani en min da khawon sina da yo kan zo ne kan dan so so kan saban na kala ka sana sodde sinin ɓe bambanta ka aduda ka e bolton wala sembo mba ba kafula ɓe akika e baɗon mba kafulema wanaji alum ɓe kere kela kuma alfula sultane ɓe man sa dilala fala yasilo nayi tafutala ele kuma alfula ɓe sembe dilalla yo sultane sembo yetal nola yetal mutanola yetal fanola ɓe ayati annenna kaw koyeta han tumatolo fulo o mane taɓa ko ani min ɓulatala fulo noom ala galima natulo ɓe noga eta ne la kafola ɓe fewna nola mawriya ɓe jeeɓe tan sewanello dalilo ɓe jeeɗe damurɓoɗo ɓe jeeɗe toftuko ɓe jeeɗe an ɗon ɗalel fula fela folo doko nen bolo falan ma tembo na ja ahum musa musa na te kan bi ayata ne na kaw kolo bayina te be farman sana qala ko ma hada ni ma ke la sin fo korto muftara men kon na forde ko korto lomo e ko qur'ano e ko tawrata mo uliyal ay miral Wala nyon kumo ko alayanki وما سمينا ممروك بهذا ينفي أبانا فاعل الأول فاعفول التنسب النور دوما دينا تنفعني الله ممو على الدين كوكما كتوفو كلا النور وقال موسى موسى كو تنسب النور ربي ماري أعلم تلهم بار بمن مولا جاء من رب الخدا كان دوتي موسى بدا من بي بدا من يلا كان أنا بلا يسعر مكان دوتي ومن دين الدين دوما دينا تومو تنعمي أتول بدا من بلالم ala ala men nen kandona ɗum en inde kama alabado o manta kono lahu akbaru da nen korɗa alamon bekkira men enno ko ñamade layi fo yar mo ko wonde kanala alfaalañ ayol fasata tawhidi ke laɓa foɗo sani kila fo aya fasarle aya fasara ñaami aɗaɓe sabarla walla mo aɗaɓe wakkilla kawanke mm, karandin batun nden ma boto sayi karamba nin batu balo alay sabari a ah. alay sabari hmm. naali ye sabari olu be bede wala naali wakkilde ala be bede ala alu wakil a hmm, ko hmm. ah, ko hadise hadisa ɗo hadise wel mu an no woro kewnen tan ko noon tan no xana ko doomu ko du baalam safaat bi soo daw ak xëy bul mun di ànd bun gi lay di na fii xel wala mot bi am mën a raxa da a bortal de ki yafaro laa boron de bi xaara ko xaaza men tax di mu la kura comme ko ano ak ak mu dootu ko ma kaa sa bañaat waaw sabar waaw waaw di sa kura waa xëy bun gi mun di an buna ba seede lan ma fi kala woduma ilayka jana kala ko yaade ko e bulobule ñokono e bulobule ñokono welum wonni wooro kemenen tan konto o yaa ko ma wallamo ɗum wiya mina rahawi ma kiya forola borani ɓe ma ko وأخرج الفريع بن أبي سير وعبد بن حمير بن منذر بن أبي حاتم مجاري رضي الله عنه في قوله وأدمو إليك جناحك يبلو بلا نيوكنا كارك وكفه تاتا أدوده يبلو تيتو لبلا دابو كرو يبلو تيتو لبلا دابو كرو من الرهب كي يفرغ كارك من الفرق كي يفرغ فذانك برهنان أفن غدل يفل الديل كارك على أسعدوك وليا دان يبلو وفي قوله ردان موسى كم بمبندان كارك أو نم بمبندان والله على العفو وفي قول نجعل لكم سلطان بسنبو دلال فلان قالك الحجة دليل بموريا دليل دلال تعالى موريا لم مسيما موريا الأساس الكنا نيو كدوان الكنا نيو مونور الكنا نيو نينور حديث أبو المنور كون تان كون تان سي واخي أبو بن حميد أن قدر دلان في قول لم أقرأ من مرد وكان قال قال لم يلتفت معكم فلد من الفرق كي فرق كان وفي قوله أسلك يدك في جيبك إبلو دون دلان جيبوك قال في جيبي قميص غدن بلو da takoji bayda si finda koyre min gayre so amagat kulfiran kala ko min gayre bara so amagat kulfiran waɗum ilayka hajjanahaka mina rahabe e, e, e mondo mondo e ɓoloɗo dabo koto fi ke yafora kan kala ko mina roɓe ke yafora kan fa zanaka ɓura da e fula fe kala ko aya tan mi rabbika kala ko fula kaba alabada fa arsilhu ma yarede an in ba don kin ma ayemmako kala ko awnalle a ken da adi sawel mo no wuro kemen tan kono ɗon non da fiwtu وأخي أبو بن هو أن آثم رضي الله أنه قال من الرحب مخففة مرفوعة أرى آك من الرحب كافي عندي رافنا من الرهب من الرهب مرفوعة راه فذانك مخففة فذانك يالا دولي أكرولا حديث أبو المؤمن وورك مفولا وأخي عبد بن حميد أن عبد الله بن كثير وقيس أنهما كانا يقرأان فذانك برهانان

كما فلان وفلان سيوتي وأخي ابن أبي حاتم من ترك ابن وهو أن نبأنا نافع بن أبي نعيم قال سألت مسلم بن جند رضي الله عنه أن قوله رضا أن يشهده قال رضا الزيادة أما سمد قول سعيد رضا أن كف واسم رقاتي كأن أقوبة نوى القصر قد قد أردى ذراعا على أثر Adiusa dama yanzu a kema filanan sa wasu yadda na kai artiste fi masa al'adun a basu yadda na kuma na na a fahimci ajiye da sa al'adun a mafi kawun lihi sana'a su a kabi'a ka ina da ba da mu fahimci a kan sanya da ban da la al'adun a kai da na a cika a kai ta al'adun da na bai sani da kawun da a biya a kai ta na a ma sami da kawun da na a Fi yimma ta man kawo bosen mun ta jiyatu. Likaha u fi na man lestu na hukadu da sadin adadu da sadin la kufa adadu da sadin la kufa adadu wani ne kemefula alisabar adisabar yalimu wani kemefula anan wakai abu ya karya amadu ya karya yana kala kala kala kala. musa son ɗum o fada roban keje fara min fana fona fewnere fa kana kira zara hunaja qala ko allahuma adra bika fi naharihi wa audubuka min sharrihi fa faraga allahu taala ma kana fi qalbi musa wa jaalahu fi qalbi firaun fa kana zarahu bala kama ya bolo yabulu lhimar aɗo eh, hunaka fo kafama moriya oɗo mabga hen firaun wani wana masilantede fo musa kira. alayhi salam kana musa alayhi salam kada mala qalbahu ru'ban asundumo be farin ki jafaro min fon fonal fa kana kira zara hana fon isaka alala ayorta ne jawoje ma sa wallahi sallallahu alaihi wasallam allahumma adra'u bika fi nahrihi wa a'udhu bika min sharrihi aloka ka fama islam da men man ta fo police fo rebel do fo bande allahumma adra'u bika fi nahri fo jaw ne ne dum a tuhumu tanyi kama a wa tanyo wajibi kam min seren betan ko a neela amma sibo kana futan fa faraga allahu taala ma na fi qalbi musa feŋo feŋ be musa sisoo ko bada je ke jafara kana dewo o jala fi qalbi fa sa yewla faye fewna sondumo kono pour musa silan da la firawna be da musa fakana firona ke zara na nya musa je bala ka sumna ga kama ya bulma ko folo ka sumna abe musa je ki ja foro sumna ke ka kana wala la hadisa la bon anan bunda na aya hadisa wil mo no woro mo nen lo hana ko do mo bala mo de hadisa kilan fula wil mo hana woro kema fula ne lo وأخير بحك في الأسماء فلان دهك دلان قال دعا موسى حين توجه ila فرعون musa la duwaron nya tana fenla o da annabi sala sallam yamma hunain kila la duwaron kira bra nya tana jawal o da a kullu makro momo ni bulata du'aw fan du'a ne bulata kukolon kukolon kono konda o kun wa anda hayu du'a o musa yana tawaja ila fa musa bila ñatina fenla ka duwaron kan o duwa un nabi alayhi salam yana yamo hono kila a duwara man kan hono ne lon birañatina kafi ala o duwa kullu makko sa momo ni ɓulata kole a kono ñimu ko ɓaade ñim fana kafu kafamade iko kunta wata kun wa anda hayyu la tamud tanamulu uyun wato kaddar nujum wa anda hayi qayyum la ta'khudhuka sinatun wala ya ya la nene jawabe ɓe nayi ñin fo kondede alal tata keeri wata kunote ala ɓe tula keeri wa anda hayete ala ɓe balugete fa latamoyete faala tanamol uyuno mol kasinol wata ko ɗoronnuño lolol kaboy ɗu wattalata lolol boyta da yela wa andede ala hayetoɓe balurno hayyon kañum ɓe bambandi laata huluka sinata jinkoɓe kemɗola nam sago sino ya hayyun ya kayu <laughs> piona nane musa musa na ɓe na kolo akijo kafura ko fake na kon kila nane jawal bena benna kañum e maji tasirol yahunna si sara amama fa dawma bayna kawfin wo zillatin na e lamto ayno mokkulatun minan nasi illa safa al hubbu wa rubu e ña kila ña ala jaw kila jaw jaforo isa fa kon bahnan ñaye hmm. ɓe yeñin fo jawo e naɓina benna akijote muta ala ko ba ko za barka en karande na, anen kullen banko ne anen so so dunya karanen karande bunu ni mela fa kila man dole kira wonen sunno kara ala ya lon usas alfali akata na ta ne. usas afa sunni so so dabal dana kan kal kesi ande ka hamon ne, so ka kiran ne ne men ba kenan mhm. ala la ñinoɗo men yake yindo ko si farete men fana da kira dino do kundila de dino kidman la kitabo ni sunno ni londo o sasi kana la taymo mm-hmm. be saka ketan ne dinno on lama da ala karanta ale na mol karani mo jamal bina wulula mm-hmm. mm, mol ma mol al koma eh, ha nyin jama ba ko se eh, bo ko lama eh, mo jamal bina wulula ne ta fana bina ben ba jan wol be wulula ta bo karande fana karande fulo ba kausula mm-hmm. kamata den tuna samu wol fana sita lamai ya ne kana haasida kuntanke ala karaŋola ka haaside a ñimma wotaasi duuɓe taaliɓe duuɓe a fo abdama surja bar a fo mouhamad rasul a barake jon safo ala a barake alabara alabara tabaraka rabbu wa amana bihi bariki wa ahada ilaina rahmatan min samai rasulun kafa adwa ana bi bidawa'i jazallahu khairan nasi khairan jazaihi wa atharuhu anwaru wa tadabbalatu alabara alabara alabara alabara alabara alabara alabara alabara alabara alabara alabara alabara ka londo la ma shangi lulu ne mambar ke to no la ko mm. no lo wa mon to wa ala ala kanale kila kanale londo kanale formo kanale baka su kan yin kano be kan malen na albe kan sai ma ko la man ga arjan kan yo sura kan har kan yo yin kan e eh, jumalan ba ka su ne mor kan den kila jama e mor su sun de kan kan do e eh, mor fodan de son kon no sawa ada kila ti eh, lo kon do da arjan ka do e ke nin barake je jumalon nin ti kila da tinya ala afan man sama di ma dia sa ma dia sa dunya ah. manga dunya ma sero manga sama en sara ne mo jamal ta ah. noro kuloro nan kila nan ne bon kila ah. nan ba ana ma to man nan sed na baga nan sa beto man nan kila man to be anan jamano to nan kin na be ma Allah ga na wala alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن wotumo miɗon ba ka da masanda sora kunda beyara konda da e duwobo kunda ko eh, kunda amin